Ƙungiyar jama'atu Awati wal jihad wanda aka fi sani da suna Boko Haram ta ɗauki alhakin kashe shahararren malamin addinin musuluncin nan da ke garin Zaria mai suna Sheikh Muhammad Awal Hassan da kuma yin barazana na kashe wasu sarakuna da malaman ƙasar. to sai dai kuma kungiyar ba ta yi bayani kan hare-haren da aka kai a garuruwan kunduga da izge ba wanda jami'an tsaro najeriya ke ɗora alhakin hakan a kan 'yan kungiyar wannan shine sako na farko da kungiyar ta fitar tun bayan hare-hare da aka kai a jihohin borno da adamawa da ya lankwame rayukan jama'a fiye da 500 abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya